الرحيم wannan shine zai zama majalisunmu na goma a cikin wannan littafi tazwinul khitabi fi adadi suwali wal jawabi za mu tashi ahmiyatul adabi fi suwali wal jawabi wa tamassuki salafi wa tamassuku salafi bidhalik ahmiyatul adabi mahimmancin ladabi fi suwali wal jawab a halin tambaya da amsa wa tamassuku salafi bidhalik da kuma yadda magabata suka kasance suna riƙo da wannan al'adar da magabata ya suka zama suna ba ladabi a halin tambaya ko kuma amsa idan an musu tambaya suke kula da wannan sai muka ce inna tamassuka bil adabi fi su'ali wal jawabi lallai ruku da ladabi a halin tambaya da amsa من الأمور التي احتم بها السلف الصالح للي سنا تكن الأمر عندما تباتان قري سقي رؤود سو فألزموا أنفسهم إياها هو فألزموها أنفسهم دو وند متين يشي يا إيدي في سوك لزم تاوى كان سوانا أولا أتاشم فوقو ثم علموها تلامذتهم سنوكم سوك قرن تد المادرانسو وربوهم عليها kuma suka musu tarbiyya a kai wa ilaikum ba'da mawaqifihim fi zalik ga wasu daga cikin abubuwan da ya kamata a tsaya a kalla nasu na daya أخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال الإمام الخطيب البغدادي أشل التافن شاء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع يا رويتو دسندنسا حزوا أبو ابن عباس رضي الله عنهما يتي إن كنت لآتي الرجل والله ناكسا شينا كنزو وجمت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دقشين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته نائما لم أوكسه إذا نزو نتغدى شينا بشي بدن تاشيش وإذا رأيته مغموما لم أسأله إذا نجيش ينا سكدا موا وزن مسا وإذا رأيته مشغولا لم أسأله dan da shi ya shagalta da wani aiki to shi ma ba zan masa tambaya ba kaga yana jin ko wannan asarin ma aka shi a kansa ya ishe mu in yana bacci ba zai ce aje a taso mishi shi ba a ce ibn abbas ne baka san abin da ya same shi ba a wannan lokacin baka san gajiyar da yayi ba musamman malamai ba su da hutu ba su da hutu aikin rayuwarsu da baki ita jama'a ce malami na Allah a wannan shi ashirin da hudu nan to wanne ne nashi a ciki har karfe biyun dare wani na iya kiran ka a waya a irin wannan zamanin na ya ce yana da tambaya in bai kira bai yi text yi text ga mutane masu tambaya na wannan zamanin wani wasu ya zaɓe yadda za ka ba shi amsa wani ya kira ka a waya ya ce dala ka tambaye shi amma dala ka ba shi a rubuce shi zai zaɓa ya ce ka turo mishi ta whatsapp ko ka yi mai message ko ya yi maka message ya ce dala ka kira shi ko ya yi maka flash ya yi maka kamar sau biyar kaga za ka zata da damuwa sai ka kira sai ce da ba alaga malam wata ita tambaya ce nake da shi ka kuma wata bai iya ba to duk wannan suna faruwa duk wanda na safa muku ba wanda bai faruwa duka waɗannan da na lissafa muku suna faruwa to kaga su yadda suke yi in suka tarar da mutum yana bacci ba za su tashe shi ba ba za su ce sai an taso shi ba su faɗi matsayinsu idan suka tarar da shi yana cin wata damuwa maghmuman kenan asabahu ghammun wata damuwa ta dame shi to ba za su masa tambaya ba domin yana iya yiwuwa yana cin wani hali da ba su amsa ba shi kenan ba sannan idan suka ganshi shi ya shige ta abubuwa sun masa yawa su ba sa masa tambaya to amma mu bukatar mu kawai muke kalla kuma muna ɗauka cewa malamai kamar Allah ya aje su a matsayin wasu ƙarafin da kuma karafunan ma brass ba su tsada ba su bukatar a shafa musu mai ba su bukatar ruwa ba su bukatar abinci ba su da wani abu nasu kawai a zaune suke duk lokacin da mutum ke da bukata ya kira su a waya ko ya zo wajen su kuma idan ba su tsaya sun da abin da ya zo da shi ba sai mutum ya je ya da a gari ya ce ai malam wani walakanci gare shi musamman ma da ya sabon gidan nan tun da ya ga sabon gidan nan to shi kenan wai sabon gida ya yi gida mai gat shi ce da sai fara walakanta mutane haka za a je ana yadawa وكان عمرو بن قيس الملائي إذا بلغه الحديث عن الرجل ثم لم عمرو بن قيس الملائي رحمة الله عليه يا كتنشي إذن حديث يزو مسد جواني فأراد أن يسمعه منه سيسوي جا حديث من قيس أيد جواننا قال تنبيش زي كينا أتاه حتى يجلس بين يديه سيجي قبنسا سيزونا أقبنسا يشو ويخفض ويخفض جناحه ويخفض جناحه سنن سيجي قتل أسدا حنوانسا سوني جناح ده أنا متنجي لفقا فيك بذيغ إيوانسا حقينا هكذا حنوها زي قتل أسدا حنوانسا ويقول علمني رحمك الله مما علمك الله كيتي الله جابك مالا الله يجيك انكا الله يمك رحمة الله يكوس يا مكا سند بني شكن ابن دي الله يسوك سي سنبك كيتي لمن سيدوني البركة وعن حمدان بن الأصلحاني قال كنت عند شريكي ناقشا شي وجنب ضمان شريكي فأتاه بعض ولد المهدي سيئي إيه دقشكين آئن al-khalifa al al-abbasi sai ya zo wajensa eh, shine muka fassara cewa al-khalifa al-abbasi wannan ɗaya daga cikin khulafa uban al-abbasi fastanada ila al-ha'idi kawai da yaje kai sai ya jingina da bango haka shi ga dan sarauta ina ma da kujerar shi aka je mai wasa'alahu an hadithin sai ya tambaye shi game da wani hadisi kaga wannan kai tsaye cikin ba dan abin da zaka ce ɗan sarki ne har ya zo wajen malami kamar yanzu a ce dan shugaban kasa a ce tashi ya tafi wajen wani malami ya masa tambaya ta ilimi kuma yana wahala mu al'umman mu kukan sila mutum ya ce ya ci baya zuwa karatu haka al'umman mu take balle ya zama ciyaman ko dan majalisar ko abin nan jihohi ba shi ba makaranta ranar da aka yi sa'a za a yi wata muhazara aka gan ya zo to za a ba shi kujerar shi ta musamman sannan kuma a yada a ce ai cikin abin da Allah ya sharrafa mu da shi har da halartar wani haka ilimi ya koma a cikin al'ummar mu ga wannan Allah kalli zaka ga zamanin ya rikice ba sosai in sarki ya tashi kuma sarautar su ba irin ba bace wallahi ina rantsa muku da Allah tarakunan da ba irin na yanzu bane na yanzu da za shiga fadar tarakunan da su yanke wanke musu kafa za su kai su ne za su zama masu yanke musu kumba su wanke musu kafa su musu alwala ya aka yi sarauta in kana karanta littattafan da suke bayani akan tarihin sarakunan da aka yi da za ka san sarakunan yanzu ba sarauta suke ba ko da wajen ba da dukiya kaji an ce sarki ya ba da kaza ya ba da dinare kaza ya kuma ya ba da kaza duk sarakunan yanzu ba su da wannan kuɗi ko suna da shi ba su sarakunan da amma ɗan shi kaga ya ɗan yi ƙoƙari amma kuma ba ka fi takwimin sa da za'a yi ba ka yadda za a ce tashi falam yaltafi ilai al-imam al-imam shuraiku sai ya ki masa ya ki mayar masa da amsa ya ki waigawa ma ya kalle shi kawai kamar bai san yana yi ba fa'ada alaihi shi ya sake nanatawa falam yaltafit ilai malam ya ki waigawa ya kalle فقال شيء كأنك كأنك تستخف بأولاد الخلافة Allah ga su malam malam kamar kana walakanta fa ƴaƴan sarakuna fa eh kaga shi maji bi magana ka annaka tastakhifu bi auladi al-khilafati naga kamar kana walakanta ƴaƴan sarakuna ne qala la yace ba walakanta ka nake ba ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه سيدي قوة زي زود ضمن من علمي هو علمي يا فأدو أو جنسا شي من علمه ba a ce hayya ta ilimin dan wani ya zo to da dan kai dan sarki ne ba zan fita daga kan ka'ida ta da nake ce ba ta ilimi da tsara ladabi ka bi ka'ida ilimi sai ilimi ya samu a gare ka qala fujafa ala rukubatayhi shi kenan sai dan sarki kuma sai ya gurfana ya daukusa ala rukubatayhi akan gwiwoyinsa sun masa'alahu sannan ya tambaye shi فقال شريك هكذا يطلب العلم sai شريك ya ce to haka نيمن neman ilimi ba kai سيكي sarki ba شي shi kenan ka ce yadda kake so haka za a shi yasa daga cikin abin da zai zama shugabanni su girmama ilimi ya zama a ce suna halartar majalisin ilimi kuma su ladabtu da ladabin masu ilimin ulama a wa tullaban dubban malamai da ladubban almajirai su zama sun ladabtu da haka to wannan ilimi zai samu daraja yanzu a ƙasar nan akwai sarkin da za ka gan shi ya tabbata ƙabar shi a gaban malami ana karatu ya kake ganin masallacin wani ba dan Allah zai zo karatun ba ma zai zo ne dan sarki ya leƙa ya gan shi wa ya sani wata rana sai sarki ya ce to duk wanda yake wannan masallacin zakata ta bana miliyan ɗari da a rarraba musu wata rana Allah na iya haka sai ya zo sannan kila a fadar sarkin yake aiki zai so a ce sarki na ganin shi ya halarci inda sarkin ya zo kuma ya zo ya tankwashe kafa shi ya buɗe littafinsa malami na kan kujera shi kuma ya ya tankwashe kafarsa yanzu wace tarbiyya kake nema wannan ya koya ma mutane fiye da wadda ya yi Yan waɗannan ya kamata a ɗauko su a girmama su malamai su rika ba su wani matsayi na musamman ana jinjina su ana faɗin sunan su ana sa musu albarka irin waɗannan sarakunan masu kwatanta abin da kula suka kai. malami ya zo majalisin ilimi ya zauna ya tankwashe kwashi ana karatu wannan ba karamin tawazu ba ne a girmama shi sarki ce ba malami ba sarki mai daraja ta ɗaya mai tuta a jihar shi kakaf shugaban sarakunan su wannan babban abu ne وعن ميمون بن مهران رحمة الله عليه قال التوجه إلى الناس نصف العقل يشي التوجه إلى الناس فما كان نونا ما متاني قونا نصف العقل ربن هنكلين إنا ربن وحسن المسألة نصف الفقه كوتا تقوم تنبيع وان دين كوتا تاور إتقوم ربن فكه هاي ناكي تاور فكه هنكلين duk wanda bai da hankali ba zai zama fakihi ba duk wanda bai da hankali ba zai zama fakihi ba hankali shine alatul fiqh da shine shine na'urar da ake fiqhu da shi da ita in mutum bai da hankali ba zai iya fiqhu ba kaga wannan babban abu ne so daga rabin ilimi rabin hankali shine nuna ma mutane kauna a rika nuna ma mutane kana kaunar su وعن الإمام مالك رضي الله عنه قال جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم ابن عجلان جاء زوجا زيد بن أسلم ما لما الإمام مالك فسأله عن شيء فخلط عليه شيء تنبيه آه، زيد بن أسلم فخلط عليه شيء تشاكل تنبيه فقال زيد زيد يشم ابن عجلان ابن عجلان هو ما حديثي شيء اذهب فتعلم كيف تسأل fata'allam kaifa tas'al yace tafi ka ثم تعال فسل دغنن سي قدو سي كاي تنبايا كان كان تاريخ ما دبا كان جن وسو مغانغنن ان كفا ما طالبون wannan zamanin dai cikin dare to ba za ka sake ganin shi ba har abada kuma sai ya عزان بقول ما لهم هديسي هنا شي رجال الموطئ هنا شي رجال الموطئ هنا شي رجال الكتب السته amma ya zo wajen zaidu dan aslam zaidu dan aslam da ya masa tambaya zaidu dan aslam ya ce kuma ka je ka koyar da ake tambaya in ka iya yadda ake tambaya daga nan sai ka dawo ka zo ka tambaya kaga daga nan wani fa shi kenan sai je tsine ma zaidu ya ce ma ba sunan shi zaidu ba sunan shi na kasu daga yau ba sunan shi zaidu ba sunan shi na kasu sunan ko baban shi ba silamu ba sunan baban shi a halakku sai ce na kasu alhali sunan shi zai ibn aslam sai ya sai ce masa na kasu ibn ahlak kaga wannan shine sadaka in kana karanta tarihin su zai sa ka zama mai sheki alal akalli ko da baka iya abin da suke yi ba na juriya da haƙuri da iya zama da malamai to alal akalli za ka kwatanta ka koya domin zai yi wuya ka iya irin nasu a wannan zamanin zai yi wuya a ce a samu wani ɗalibi ya iya irin yadda magabata suke yi shi dai mu kwatanta mu yi abin da za mu iya yi Allah ba mu iya ikon kwatanta yadda suke wa qala al-maghwazi sai mun karanta wannan sana maghwazi tilmizu ahmad ibn hanbal al-maghwazi رحمهما allah yace qala abu abdullah yace abu abdullah عبد الله شنا الإمام أحمد سألني رجل مرة al-imam ce wani ya tambaye ni wataran an juja wa ma'ajuja game da yajuju wa ma'ajuju. wanda Qur'ani ya bamu labarin su a muslimu da hum wai yajuju wa majuju musulmai ne na فقلت له سينتي أحكمت العلم حتى an أنت shin ka iya ilimi ga baki da ka da ake sallah ka sai da ake zakka sai musulunci naka ya tabbata kake tambaya kan ya juju wa ma musulmai ne kuma musulmai ne kaga me al muhammad Ahmad yake nuna masa ina nuna masa ba yi da ladabi a tambayarsa tambaya game da musuluncin ya judo ma juju bata taso ba da yake tambaya kan abin da zai amfane ta kullum abin da ake bukata kenan wannan ciwo ne na ɗaliban zamanin nan su bar abin da zai amfane su ba za su tambaya kansa ba sai su koma a tambayar abin da ba zai amfane su ba kila ma sai dai cutar da su daga cikin musnu as-su'al mutum ya tambayi abin da zai amfane shi dinan wa duniya ko dai abin da zai amfane shi addininsa ko ya tambaya a game da abin da zai amfane shi a duniya amma abin da ba zai amfane ka a duniya ba ba zai amfane ka a lahira ba to ba shi da fa'ida ba shi da fa'ida ka sani su ma kuma malamai su ji tsoron Allah su daina faɗa wa mutane abin da ba zai amfane su ba a duniya ko a lahira yanzu ana tafsirin alkur'ani an zo bayani akan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubaraka sai an fada maka adadin gulab din masallacin Ka'aba ta tasiri yana da gulab guda kaza yana da famfuna kawunan famfuna guda kaza ko me fannin nan kai yayi ce yaushe ya updating wanda yau yau za iya zuwa wannan wajen ka je ka abu gobe kuma ka je ba shi ko kana faɗa mutane wai adadin gulab kaza ake da shi a masallacin ba wai tafsiri kake yi tana akwai ilimi a inda ba ilimin Allah shirya صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته